masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin yadda aka tattauna da hafsatu wanda ta kashe na biyu a nan jihar kano a unguwa uku da ke karamar hukumar tarauni zare ku ji irin farcin da ta yi da kuma hanyoyin da ta bi gurin kashe shi da kuma yadda har mijin nata ya zo ya kawo ɗauki shi ma dai mijin duk dai an tattauna da shi kan gurin aiwatar da wannan kisan wannan matashi ya faru a nan babban birnin cikin jihar kano amma masu sauraro kafin dai mu kai ga sako muku cikakken bidiyon idan wannan shi ne farkon kamanin ziyara wannan cewa ta mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin sade mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka domin kallon cikakken bidiyon kisa kisan kai ya haihu kamar wana yake ya hana ni kashe kaina ne yana kokarin hana ni kashe kaina ne bayan ya kwace wukan a hannuna mun yi dambe da shi ya kwace wukan a hannuna to na yanke a hannu na ta zuba sai ya ce je in cire kayan jikina na je na cire na sa wasu to na fito daga ban ɗakin sai na gan shi yana kwance don da an ba ma shi da lafiya ya sha magani ne yana kwance kawai sai na ga wukan a gefe shi ne ɗauka na dinga daddaba mishi yana gudu na bi shi da shi har sama shi ne ya tsallaka balko kwani ya kwanta ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi famasi a kaman dressing me alaka ku da shi komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai wa ya kawo shi farko ni na fara kawo shi amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gidana ne to garin ya kika kawo shi business muka fara yi da shi na bude shago a zuro sai ya kawo laces da wannan ya zuba a ciki da mayafai daga nan kuma sai ya zo yana kawo business ideas muna yi tare aka bude famasi aka bude shagon drink store ya zama ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi ba ba da lokaci. To da ta ga ta aikata wannan ta'asa ne kuma ta kira mijinta mai suna Ɗayyaba Abdullahi tana shaida masa ga abin da ya faru ita kuma ta fice ta tafi kemis domin a duba ta sai dai a cewar mijin bayan ya dawo ne ya ga ta'asar da matar tasa ta aikata nan take ya nemo wani dattijo shi ma da yake aiki tare da shi dan a yi dabarar yadda za a kawar da gawar. To abin da ya faru ni dai bana nan kamar da yamma haka sai ta kira ni a waya sai take ce mun sun yi samfara ita da nafiu to ya kai mata wuka zai yanki hannunta ta kwace ta caccaka masa wukar sakamakon wannan yaro da na zo to akwai wanda yake kamar guardian dina ne sai na kira shi ana ce masa mala domin sai na gaya masa ce kaji kaji ga abin da ya faru sai ya ce to bari ya zo in ya zo gidan sai ya ga yayin yin yake wanda ya zo sai ya tabbatar da cewa eh wannan bawan allah ya rasu ta kashe shi ko da yake amsa tambayar jami'an tsaro alaramma da ya wanke gawar ya yi mata sutura ya ce shi kam taimako ya yi amma babu hannunsa cikin kisan kan. na karfe biyar da rabi da ya buyi kira na awaya sai akwai matsala ta faruwa gidansa na ce ta mai ce a na zo ya zo da mota na karfe shida sai mu je gidansa akwai ga wani bayani da wata matsalar ta zo domin matsalar ta zo ni nake zuwa nake da ni da wannan wanda kamar yanzu nan muke kwantar da wata dukkan wata fitina sai nace ko wata rigima ce ta matar ne gaba daya to sai da muka je sai ke bani bayani a hanya sai zinafiu an masa aiki na basu amma Allah ya masa nasuwa amma matarsa ba shi bayani cewa ta ce taɓa masa uba ya mutu in na daga shi a na daga shi na ga duk sa akwai tattaɓa wuka gaba ɗaya sai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan aikin ne ba zan iya shi ba ita kuma tace dan ba aikin ba ta kashi kanta a nan take yanki in ba wannan ba ta ke kanta wannan aikin kenan wannan wankan to gudun idan mun fita za ta ke kanta tace gudun kar a zo a bi ba ba wannan to yana daga cikin gaskiya abin da sani wannan wanka Muhammad Hussaini Gumal shine kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya kuma yi ƙarin haske kan yadda suka samu labarin da ma yadda wannan mata ta amsa ita kaɗai ta aikata wannan laifi. Wanda aka kashe direba ne a gidan shi ke taimaka mata wajen aikace-aikacen gida mijin a ɗan kasuwa ne yana wajen kasuwancinsa sai ta kira shi cewa ta yi faɗa da direban ta soke shi da wuka ya faɗi ita kuma bata san hankalinta yadda ya kasance ba sai kawai ta bi shi da wuka ta caccake shi a wurare daban-daban na jikinsa wanda har ya zo ya faɗi ya mutu to ita kuma ba yadda za ta yi dole ta faɗa cewa gaskiya ita ta daɗe tana ƙoƙarin kashe kanta shi ke hana ta a yanzu dai rundunar 'yan sandan ta dukufa bincike kan lamarin inda ta ce da zarar ta kammala binciken za ta aike da waɗanda ake zargi kotu domin su girbi abin da suka shuka hafsatu dai ta nuna takaicinta da kuma matuƙar damuwa matuƙa da ta tabbatar da cewa ta kashe nafi'u sai dai kuma bayan wannan aika-aikan da su aikata mijin nata yabu ya kira mahaifin shi nafi'un daga bauchi yake sanar da shi akan cewa fa Allah ya ɗauki ran nafi'u sakamakon dai ciwon basir ɗin da yake su ya tashi sai dai shi kuma mahaifin nafi'u kamar yadda ya bayyana akan cewa an fi tsawon sati biyu kenan da yi wa nafi'u aikin ciwon basir ɗinsa a nan jihar kano kuma yana tabbacin cewa nafi'u ya warke domin mahaifiyar nafi'u ma sai da ta yi kusan sama da kwana goma sha ɗaya tare da nafiu a jihar kano sai tabbatar da cewa nafiu ya warke wasu lokutan ma dai nafiu ne yake ɗeban su yake zirga-zirga yake kai su unguwanni da tabbatar ya warke shine ta koma mahaifin da ya ce shi tun farko lokacin da aka sanar da shi cewa nafiu ya mutu kuma haka zalika wannan ciwon tiyatan da aikin da aka masa na ciwon basir ɗinsa ne ya kashe shi mahaifin ya ce tun daga nan dai ya fara tunani da kuma zarge-zargen cewa tabbas akwai wani abu amma dai da yake dama duk an riga da an san cewa duk mai rai a duniya mamaci ne kuma kazalika duk wani musulmi ya riga da ya imani akan cewa kowa fa sai ya bar duniya kazalika kullu nafsin za'iqatul maut mahaifin dai ya bayyana akan cewa a daidai lokacin da aka kirawo shi bayan sun zo sun riga da sun samu an riga da an yi wa nafiyu sutura sallah kawai ya rage a masa lokacin da suka fara kallon gawan ya fara ji a ransa akan cewa tabbas kamar na fi fa kamar akwai wani abin da ya faru ba fa wannan ciwon nashi bane ya yi ajalin nasa daga bisani kuma Allah ya tona asiri a daidai lokacin da ake yunkurin yi wa fi sallah sai aka ga likafanin nasa da jini nan take da yan uwan nafiu suka tada rigima kan cewa su dole dole ba su yadda ba dole dole sai an kunta likafanin nan sun ga dan uwan nasu kafin su amince a mai sallah hakan aka yi jim kaɗan dai ana buɗe nafiu daga cikin likafani da aka sanya masa nan take aka ga raunuka na wuka a ga an soke shi da wuka a kasan zuciya haka zalika an dasa masa wuka a wuya da kuma cikinsa da kuma bayansa raunuka dai akalla sama da guri biyar ne aka daddaba masa wuka nan take dai aka kira 'yan sanda da kuma dpo suka zo aka fara bincike nan take dai matar ta amince ta bayyana kan cewa tabbas ita ce dai ta kashe marigayi ina biyu halin da ake ciki bayan da aka dauki nafin agarzar shi asibitin aminu kano aka tabbatar da cewa rai ya riga da ya halinsa kuma aka tabbatar da cewa tabbas kashe shi aka yi nan take dai aka kama ita hafsatu da kuma ɗayyabu da kuma shi wannan malamin da ya zo ya masa sutura ya masa wanka kafin a gabatar da sallan asirin da ya tonu halin da ake ciki dai kun dai ji jawabi daga bakin hafsatu kuma kazalika kun dai ji jawabi daga bakin shi ma mijin nata masu sauraro dai don allah muna so da ku bayyana mana irin naku da ayoyin. sannan ku ci gaba da sharin wannan rahoton domin yan uwa su ji domin tabbas dai wannan duniya abin tsoro ce wanda kake tunanin zai aikata abu sai kan ba zai aikata ba har yanzu dai babu tsayin asalin abin da ya sa amma dai rundunar 'yan sanda sun ce cewa dai za su ci gaba da gudanar da bincike idan sun gama binciken su za su garzaya da su kotu domin kotu ta yanke musu hukunci a bisa daidai da abin da suka aikata a sauraro dai kuma dai zai mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin shin wani irin hukunci kuke ganin ya dace da a yankewa fusatu haka zalika wani irin hukunci kuke ganin ya dace da a yanke wa shi ɗaya mijin hafsatu haka zalika wani irin hukunci kuke ganin ya dace a yanke ma shi wannan wanda ya zo ya yi wa nafi marigayi nafi wanka duk dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da kuma abubuwan da kuka fahimta game da kisan nafi'u a ƙarƙashin wannan rahoto a sashenmu na comment